me yasa Allah ya fara da lahira saboda ya ce maka a wani guri alarama wa ma khalaqatul jinna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun na'am ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun waye mai azurtawa إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa madha yace illa liya'budun Allah yace ba halicci aljani da dan adam ba sai don su yi me sai don su bautata mini to shine sai Allah kuma a Qur'anin yake ce miki wabtagi gifi ma ataka la yace daral akhirah dama ke abin da yasa aka samar da ke a wannan duniya babban jagoran sababin shine don ki bauta ma Allah wanda ya bauta ma Allah ya nemi yardan Allah Allah zai biya shi da sama da abin da yake na tunaninsa yanzu malam ya yi mana darasi yake ba da misalin cewa akwai wata ƙofa wadda yanzu ana yin ta idan aka yi kofan kasa ta a gate ƙofar kofar gidanki za a yi programming da motan motanka da kalan motan da wa ana zuwa kofan kawai kofar za ta bude sai ka shiga sulum wannan an riga an dade a wani guri da yin wannan to irin wannan hikimar da Allah ya dan bayar to aljanna ya kike tsammanin Allah zai baki aljanna abinda kwakwalwarki ma ba ido ba ko kanshi ko gani ko labari abinda kwakwalwarki ma na daɗi bai taɓa tunawa ba Allah zai baki aljanna irin wannan kofan duk suna nan Allah ya gama kera su suna nan a gidan aljanna da an zo ke a matsayinki na uwar gida ne amarya ne ta uku ne ta bakwai ne kun can a can ba nan za a tsaya ba mata nawa za a bamu insha Allah har da saba'in kai shi yasa mai mata ɗaya bai more ba Allah sarki to aljanna na dai alarma ba mata ɗaya ba ne an samu alhamdulillah haka nake so in ji saboda ƙur'anin ma da biyu ya fara haka ne alarma وثلاث ورباع الله أكبر فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم نعم ذلك أدنى ألا تعولوا to kun ga alaran ma da yake ma'abucin alkur'ani ne to ya shiga cikin ni'imar alkur'ani Allah ya ce fankihu ma tabalakum minan nisa ya ce nawa ya ce tu masana Allah mun gode maka da ba Allah ya buɗa mana wannan kofan gatan ba da takaicin rayuwa da bakin ciki ba musamman da za mu shiga ba yanzu 'ya'yanmu da yawa muna so mu aurar da su idan don aka ce yanzu a nan garin kowa ɗaɗɗaya zai yi saboda Allah ya zamu yi da sauran a haka ma yanzu ya muka kare ana yin biyun ana yin ukun ana yin hudu shi yasa duk mata mai imani sosai za ta yi sha'awan ita ma yar uwarta musulma ta samu abin da ta samu in ka ga mace tana bala'i ba ta son kari ba a son kari ta je ina sai ka samu ainihin ba ta da imani na kirki ne su ne ma zuwa gurin boka Allah ka raba mu da su ni dai alarin matan da take zuwa gurin boka ba na so Allah ko mota ya hada da ita to shikenan Allah ka raba mu da mata mai zuwa gurin boka to saboda haka duk abin da kika samu yar uwa na lokaci kun ga wannan fitowa da gidanki ki kama hanya yau ana darasi za a yi awa ɗaya ko awa biyu wallahi kada ki yadda in dai ba larura ba ki rika bari yana wuce ki saboda wata rana kina raye a duniyan ba za ki samu wannan daman ba akwai yanzu dattijo wanda in ana so ta zo nan wallahi dai a turo ta a keke haka ne wata a can ma ba za ta turu ba saboda ta kai rayuwa ya kai ta wani matsayin da sai dai a kwantar sai dai a daga to idan ba Allah ya taimake ta lokacin da take da daman da kuruciyan ta biyo irin wannan layin ba yanzu shekaru ne ko rashin lafiya ya ajiye ta a gida ba to alherin wannan fallon ya yanke mata kenan amma idan Allah ya sa ta rayu akan irin wannan alherin to ganin daman Allah Allah yana iya bata in ta yi niyan za ta zo din samma shukuru abin nan shekaru ko rashin lafiya ya makalaita a gida Allah sai ya bata ladan wadda ta zo saboda falalan Allah tana da yawa so shi yasa nake kwadaitar da ku irin wannan lokuta da ake darusa karki yadda ki ce ai wallahi gajiya ai menene ai menene la wadda duk ta bar gidanta kika ɗauko ɗan jakanki kika rataya ko kika riko ɗan ki lokacin da kika fito zaki zo wannan gurin kun san abin da kike takawa akan hanya